الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بارك الله السلام عليكم ورحمه الله أجي من tsaya a آية aya ta arba'in سورة سورة wannan sura suratul tauba yau kuma za mu tashi farkon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 ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون انفروا خفافا وثقالا كبتا وجن أنت كرم دا النبي يمك نزوى ياكي خفافا koda kuna da launi wasu kalan da kuma masu ƙarfin cikinku lafazin khifaf jam'i ne na khafif wal shi da mutumin da yake mai rauni saboda rashin lafiya saboda tsufa ko saboda yarinta shiqal jam'i na na saqil abin da ake nufi da saqil anan mutumin da yake da karfi mutumin yake da koshin lafiya mutumin ya kai shekarun balaga mutumin tsufa bai kan maka ba yanfiru khifafan wa thiqalan ku fita yaƙi a halin ƙarfi da kuma halin rashin ƙarfi ta kowace fuska da ya kun fita wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah kuma ku yi jihadi bi amwalikum da dukiyoyinku wa anfusikum da kuma kawunan ku fi sabilillah wajen ɗaukar kalmar Allah zalikum yin hakan a ku khairul lakum ne mafi alheri mafi dacewa da ku in kuntum ta'lamun in har kun kasance kun san falala da ke kunshe cikin fita wajen jihadi wannan ayar abin da suke nuna wa kenan fita yaki ba ya biyo kowa ba mai rauni da mara rauni domin sifa su rauni siƙa waɗanda suke marasa rauni masu ƙarfi kenan kowa sai ya fita kuma da wannan aya ne abu falha yana cikin karanta surutu tauba da ya zo daidai kan wannan aya sai ce to abin da dai na fahimta karkashin wannan aya Allah bai yaji wa kowa jihadi ba saurayi da tsoho mai lafiya da mara lafiya da haka ku gyara mu ku dora mun turbi a kan doki na yanzu sai tafi jihadi fi sabilillah yaji wa ayansa lokacin ku ya tsufa Ya'yansa suka ce kana cikin waɗanda Allah bai wa uzuri dan me za ka fita ya yace a'a ban ga ta zama ba ta aka yi in furo kifafan mutu kana dan haka dole sai na fita da ya kafe sai ya fita haka suka tsoron shi da su ya je ya samu gurbi a gaban sa yana bukatar ya haye ku. suna cikin jirgin ruwa sai Allah ya karɓi suna ta neman ina ma za su samu tsibiri da za su tsaya su binne shi har sai da aka yi kwana tara kafin kuma samu tsibiri kamar da ibn kasir ya so. to amma a cikin wannan kwana tara gawarsa ba ta canja ba ubangiji ya kare gawarsa daga canjawa waɗansu malaman kuma suna ɗaukan wannan aya a matsayin aya da aka soke hukuncinta suka ce kamar faɗin Allah ta'ala laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj ya soke hukuncin wannan aya domin wannan ya nuna cewa mara lafiya da kuma tsoho da kuma gurgu an yafe musu zuwa yaki da faɗin Allah ta'ala laysa 'alal du'afa'i ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نسهوا لله ورسوله ما على المهتدين من سبيل والله غفور رحيم سكتي duk ya sauke wannan aya daga cikin masu wannan ra'ayi akwai ibn akwai ibn abbas akwai talibin sa ikrima akwai da dama daga cikin malaman tafsiri cikin sahabbai da tabi'ai amma ibn jarir tabari ce sam bai yadda ba ce an shafe wannan aya hukuncin waɗancan yana nan daban hukuncin wannan na nan daban waɗancan ayoyi suna nuna cewa an bayar da hanzari na rashin zuwa yaki da gurgu da makaho da mara lafiya da sauran waɗanda aka ambata tsofaffi duk ɗin ba su je yaki babu laifi amma wannan ayar tana magana ne akan cewa idan shugaba idan amir na yaki ya nuna kai ce fita zuwa na aje da kai to ko kana cikin wanda aka biyo uzuri yanzu dole ka an kira su dole ka amma in bai kira ka ba kiraye na gaba da ya musulmi ku fito a tafi yaki to kana cikin wanda aka biyo uzuri sai kai zaman ka in ko yana kai ce ya kai wani fito a ji da kai to dole sai ka an ka kiran amir a irin wannan lokaci saboda haka wannan ayar daban waɗancan daban ba ta goge a bayar da hanzari ba ita tana nufin idan shugaba ya ce wani to shi kenan ta ayyana ta alaikal ijabatu ya zama wajibi ka an ta kiran shugaba لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليه الحق بالله لو استطعنا لخرجنا معكم أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون lau kana aradan qariba su waɗanda suke nokewa ba son fitar yaki lau kana aradan qariba da wata riba ce da za a samu makusanciya ba tare da wahala ba wa safaran qasida da kuma tafiya wadda take tsakatsakiyar tafiya babu nisa latta ba'uka da sun fito sun tafi tare da kai da sai gara ba sa aka samu abin kurkusa yake ba wahala ba zubar da jini ba barin gida a yi wata ba a dawo ba da aka ne da sun bika. walakin ba da alaihi shukka sai dai ratar tafiyar ne ya riga ya yi musu nisa don haka ba za su iya bin ba wanda ya na billahi da sannu za ka suna yi maka rantsuwa da Allah suna cewa na wista fa'ana lakar jina ma'akum da a ce muna da iko ba mu da wani hanzari ba mu da waɗansu larurori na rayuwa da suka dabaibaye mu da mun fita tare da ku haka za su zo gaban ka su rantsi yuhlikuna anfusahum suna halakar da kawo su ta hanyar rantsuwar ƙarya wallahu ya'lamu innahum lakazibun Allah ko yana da cikakken sanin cewa su ƙarya suke yi babu wani hanzari tare da su wannan aya tana aibatawa munafikan da suka rinka ba da uzurin ƙarya suka rinka kirkiro hanzari don kasa tafiya da buka sun ga tafiyar ta yi nisa tafiyar wata guda akan duki ko kan rakumi kina za su iya tafiya zuwa da dawowa wata guda shi ne Allah ce da kusa sani da sun fita amma tun da abin yayi nisa shi kenan sai suke ganin ba za su iya fita ba sai su kawo hanzari na ƙarya har suna rantsuwa bayan ko Allah ya san ƙarya suke yi عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين idan sun zo gaban annabi sun yi rantsuwa ta ƙarya shi ko sai ya kyale su su to kenan duk wanda zai ce ya Allah wallahi na da hanzari da su ce je gida kai zaman ka duk wanda ya zo ce ma haka yana da hanzari sai jirgi za su ke zaman ka izinin da ya rinka ba su saboda sun bayar da hanzari sun yi rantsuwa ta ƙarya shine Allah ce afallahu anka Allah dai ya yafe ba amma lima azin salahum don me ka ba su izini Don me ka ba su izini waye kai ka ba su izini bai kai an yafe ma abin da kai babu gata irin wannan ayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a fara zargin ba sai da aka ce an yafe maka an riga an yi maka afuwa an yi maka rangwame kamar ka ce mai nai ya ce kuma limazin talahun don mai gaba su izini domin abarban da ɗaiɗaikun mutane za su yi ya zanto ba su yi laifi ba idan manyan mutane masu matsayi a wurin Allah su ke sai zanto abin zargi a wurin yanzu ne na laifi ne idan ka zo kayan rantsuwa ban san dai ba sai na baka hanzari ka ce wallahi tallahi na da uzuri iri na kaza Mutum je ka zauna wallahi tallahi iri na na mutum je ka zauna menene laifi na gurin ai babu wani laifi na gurin wannan a wurin ɗaiɗaikun mutane in sun yi haka babu laifi amma a wurin annabi dole so ake yi diddigi ya gane masu hanzarin ƙarya masu hanzari na gaskiya lima azinta lahum dan me ka ba su hanzari dan me kai musu izinin zama hatta ya tabayyana lakal ladina sadaqu kyale su har wanda suke da gaske su bayyana gare ka wa ta'lamal kadhibin kuma ka san su wane ne makareta a cikin su ya kamata ko jarabawa ka bayar da gane waye na gaske waye na ƙarya amma har kawai daga kowa zo ka dafa shi wannan ba haka ya kamata kai ba سلت لا يستعذنك yu'minuna billahi wal yawmil akhir أن بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر إن ولن تكي إيماني بألا دلانا كرتباتا نيمان إذنك cewa su zauna a gida ta su je yaki fitar suke yi ba sa neman izini ba sa so su bayar da hanzari an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wajen yin jihadi da dukiyoyinsu da kuma kawunansu fita suke ba sa neman wani hanzari da za su bayar wallahu alimun bil muttaqin Allah yana da cikakken sani game da masu takawa masu jin tsoron sa masu kwatanta umarnin sa إنما يستعجلك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون إنما يستعجلك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر sani dai kadai waɗanda suke neman izininka su ne wanda ba su yi imani da Allah ba su yi imani da ranar karfe ba su ne suke neman izininka cewa ka ba su dama su zauna a gida ta su fita yake, bai ta kawo hanzari na karya wanda bai dace ba wa ku qulubuhum zukatan su sun riga sun sanya kokonto dangane da abin da Allah ya tanada na waɗanda suka je yaki ko falalar masu jihadi ba su da tabbas da zuciya su tana da ne ga su fallala ga su bibi ta rayuwar duniya a kan lahira fa hum fi raybihim yataraddadun fa hum su nan fi yin a cikin kokonton su ne yataraddaduna suke kai kawo sun kasa zama tare da ku mummunai sun kafa zuwa su tare da kafirai sun zanto muzabzabi na bai da zalika la ilaha ula wa la ta suka musulunci da igare su ba don jihadi ba musulunci da da'i sallah kadai azumi kadai amma jihadi bin naf wal mutum ya fita da dukiyarsa da ranka ko ba tabbacin dawowa to anan wahala take to kuma suna jin tsoron su tare cikin ayarin kafirai kuma kar a yake su kar a riban su su a matsayin fursunonin yaki kar a riban su dukiyoyin su da sai kasance ya sarar da duna suna kai komo su sa kamar dama su sake dawowa su sa ta hudu sun rasa yin da zafi fahim fi rajihim ya sarar da duna irin masu wannan halin su kaɗai ne suke neman izinin a ba su dama su zauna a gida to amma wannan aya ta nuna wanda suke neman izini waɗannan ne kaɗai amma a cikin suratul nur Allah madaukakin sarki ne yake yace innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'zinu illa allazina yasta'zinunaka أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم wannan ayar ta mutunan ta ce ba mai neman izini sai Allah zai la yomino da billahi wa yomino da su ne suke neman izini amma a kan gurin kuma sai ake cewa innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi sanin dai mummune na gari su ne mummunan da suka yi imani da Allah suka yi imani da manzansa sallallahu alaihi wa sallam وإذا كانوا معه على أمر جامع إن sun kasance suna tare da annabi a wani al'amari da ya tara su menene al'amari da ya tara su dukkan wata ibada da mutum ɗaya baya yi sai an haɗu da juna kamar 'yan sun kasance tare da annabi a jihadi idan sun kasance tare da annabi a filin idi idan sun kasance tare da annabi a ranar juma'a ko a sallan jam'i shine amrin jami'i duk wani al'amari wanda ibada ce jama'iyya laysa ibadatan fardiyya wa abin da ba ibada ce wanda mutum zai yi shi kade ba sai ya hadu da uwansa in sun kasance tare da kai akwai irin wannan lam yazhabu ba ta tafiya su kyale ka hatta yasta'zinu har sai sun nemi izinin shi annabi hatta yasta'zinuhu har sai sun nemi izinin sa sai Allah ya fa yasta'zinuka li ba'd sha'anihim idan cikin irin wannan hali kuna kan amrin jami'in wani al'amari da ya gama ku in sun nemi izinin ka li babu shalihin saboda wani sashi na bukatun su zan liman shi ita minu yi izini ga wanda da dama an gane ku ka yi izini ga wanda da dama wata sirna kumulla a nan sai aka nuna ana yi yin izinin kuma aka nuna mummune suna yi yin izinin innal ladzina yastazunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi sanade waɗanda suke neman izinin ga su ne wanda suke imani da Allah suke imani da Allah sallallahu alaihi wasallam ana kuma an ce wanda suke neman izinin su ne wanda su imani da Allah ba da ranar tashin kyawa. wal qur'an yusaddiqu ba'dahu ba'da wa la tashihi tanafus qur'an ku babu yanda za a yi sashin sai warware sashin shi yasa wadansu malaman da suka ga wannan matsalar wannan aya ta ce kaza su ta ce kaza sai suka ce wannan aya ta cikin suratul nuri ta shafe wannan aya ta cikin suratul tauba cewa da an hana annabi bayar da izini amma daga baya yana da dama ya bayar da izini idan an nema su babu ne waɗansu ko malaman suna da wani fahimtar daban suka ce wannan aya daban ne ana magana ne idan za a ji yaki wancan kuma ana magana ne akan wani abin da ba yaki ba annabi na zaune shi da sahabbai a gida in ana majalisin annabi yana bayar da karatu ko yana zaune ana hira tun da duk abin da ya fito daga bakin sa wahayi ne ba ya daune ta shi ba sai ya nemi to wanda ya nemi izini a irin wannan bai suna ne ba haka kawai to irin wannan su ne aya ta cikin suratul nur suke magana akan nan gurin kuma tana magana ne akan masu neman izini don kasa fita yaki kaga wancan ayar daban wannan daban wannan ba su cika da juna ba kuma wata ba ta jaje wata ba kowace tana aikin ta sai Allah ولو أرادوا الخروج لعدوا له حجة ولكن كلم الله بعاثهم فثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ولو أرادوا الخروج دا أكيد لسكتك سينهم فتاياكي ثم أتلي لأعدوا له عدة دا سنيوا ياكي تاند لذاتي أي مكان musamman tun da maganar tanadi ta gabata a cikin suratul anfal da Allah ya ce wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayr turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ku yi wa kafirai tanadi na irin duk abin da kuka sami ikon yin tanadi din na ƙarfi to da a da gaske suke yi da an gansu da tanadin zuwa yaki uzuri ya same su ne a ji da daddare ko da safe to su gabatar da uzurin sai a karba amma da ma sai in kare da bajinan su babu wani tanadi da suke sun asali sai kuma yanzu ke cewa ba dan ta kaza ba da mun fita tallafi ƙarya suke walau aradul khuruj la ardu lahu udda da sun yi nufin fita tare da kai da gaske la ardu lahu da sun yi irin talibin da ya dace a yi mayaki walakin kariha Allahu bi asahum sai dai ubangiji ya so yaki wato yaki zaburan da su sai ya kare su halin da suke ciki fa sabbatahum sai ya nauyayar da su ma'ana ya zanto cewa sun zanto ragwage ba sa son fita wakila aka ce da su uqudu مع al كزونا جدا تارد مزونا ku zauna gida tare da mazauna gida جدا ku zauna جدا tare da mazauna gida su wane ne mazauna makafi mata yara ƙanana, karfi in so ce a sa ku a cikin rajista waɗannan ku zo ku na ku zama an ba ku uqudu ma ku je ku zo na ku zama wato wannan sai اي aibatawa ne a gare su لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم عون لهم والله عليم rashin tafiyar da ta alheri ba a zan da suka wa musulunci sai karfi domin inda sun fita ma za su haifar da barna Allah sai lau kharaju fikum da sai sun fita cikin ku wajen wannan yaki da za ku ma za illa kabala ba abin da za su kara muku sai barna da ci baya a cikin al'amuran domin su dai matsorata ne to kuma za su rinka jefa tsoro da wasu wasi da kokonto a cikin zukatan sauran mummuni sai zanto sun haifar muku da barna su zauna a gida su kaɗai tun da bai mazorata ne su wala awba'u khilalakum kuma lalle da sun wato da da sun yi gaggawar shigar da barna khilalakum a tsakanin shine wala au awba'u khilalakum yabghunakum alfitnata su suna son fitina tare da ku menene fitina shine rashin jin Allah su suke ku sabawa Allah su suke ku sabawa manzon sallallahu alaihi wasallam domin babbar fitina a ban kasar shine yiwa Allah tawaye yiwa manzan Allah tawaye fitina ta kare a nan gurin ita ce fitina da ta kowace fitina girma daga nan gudun kuma sai sakamakon ta da yake biyowa shine azabar Allah ita ma ana kiranta da suna fitina da Allah ya ce fali hadar lalazina yukhalifuna an amurki, an suna tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim fitina ne a azabar ta ubangiji fushin Allah ke ne shine fitina Allah maka fushi ce da sun kuta tare da ku ga abin da zai faru kenan ma za illar illa khabala ba abin da za su tsara muku sai barna wala awda'u khilalakum da sun yi gaggawar cigar da barna sun tsakanin ku ya bugu da kuma da ta su fitina suke son ta kasance tare da ku wa fikum samma'una lahum a cikin ku akwai masu sauraron su kuwa inda za su faɗi magana ina wani zai iya yarda ya amince da magana su bayan kuma karya suke yi da za su kawo wasu wati da za su jefa kokonto wani zai iya yarda cikin makaronin imani shi da wafikun sama'un lahum ko kuma wafikun sama'un lahum lalle a cikin ku akwai yan rahoton su yanzu haka wato su ragwagen manyan su suka zauna a gida amma sun turo kanana suna nan yan daukar rahoto suna ba su labari idan an dawo su ba su labarin a wajen yakin ma ga abin da ya faru a yakin da abin da ya faru shi da wafi kun san ma'un lafi wallahu alimun bi zalimin Allah madaukakin sarki yana sanar da azzalimai ya san irin tanadin da yake musu لكن لقد انتظروا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور لقد ابتغوا الفتنة من قبل حقيقة sun so dama su fitini musulmai min qablu tun da can farkon lokacin da ka zo madina dama sun so su fitine ka sun so su ta ai maka bore ko ta waye wa qallabu lakal umura sun jirkita maka al'amurra ma'ana su zauna su yi mijin anan su zauna su yi shawarwari a nan yaya za su yi wa musulunci zagon kasa su fito da irin wannan sifa su fito da irin wannan sifa suka fito da salon cewa a shiga musulunci da safe da daddare a kafirce masa وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون sun kulla irin wannan tun da sun shine wa kallabu lakal umura sun rinka tattaunawa da juna ya za su kawo maka shi ka cikin yada musuluncinka hatta da alhaku har gaskiya ta zo ta bayyana kalar suna ganin ta wa zahara amrullah al'amarin Allah ya bayyana sarari shine addininsa wa hum karihun suna ki amma dole sai ga abin da suke nan ba ya ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني ألا في الفتنة فقروا وأن جهنم لمحيطة بالكافرين ومنهم دجتكنسو man ya kulu akwai wanda yake cewa izan bi wala tafkin ya annabi izalli yi min izini in zauna a gida wala tafsini kada ka fitine ni shi ne jaddu bin qayyim yace shi abin da yana shi fita yaki za a je a yaki mutanen da suke makwabtaka da rumawa kuma ya ji labari an ce matan rumawa suna cikin matan da suka fi kowaɗanne kyau a duniya to ki ne idan ya gan su ya auka cikin zina da haka ke san a yi masa hakuri ya zauna kada ya fita ya je zama kuma kaji wani uzuri na ƙarya idan ne kin yi izini in zauna a gida wala tafsin ni karka jefa ni cikin fitina in je in ga abin da ba zan iya haƙuri ba sai Allah ya ala ku saurara shi ne kiki na fitar da su yanzu ne suka fada cikin fitina rikin fita yake zaman da suka yi na gida ba su fita ba shi ne suke cikin fitina gagaru sun saba ma Allah sun saba ma kiran manzon sallallahu alaihi wasallam وإن جهنم لمحيطة بالكافرين كما للي جهنم سنة كي ويد كافري ما نادي إن لسك جيسك دعو بذات يبوجي مكبا نعم إن تدرك عشرة تدعهم وإن تدرك مصيبة يقول قد أخذنا أمنا كفرا ويتولوا su in su sibuka hasanatun ta su'uhum duk lokacin da wani kyakkyawan al'amari ya same ka na nasara na samun ganima na cin riba akan abokanan adawa ta su su'uhum irin wannan sai ya muna na musu su ba sa su haka munafikai suke ba sa son su don musulmai sun ci nasara akan al'amura wa in su tusibuka musibatun idan ko wata musiba ta same ka ya kasance an ci nasara a kan al'ummar musulmai ya kulu sai ka ji su munafukai suna cewa kada a akadna amurna min kabu mu dama tuntuni mun riga mun yanke shawarar kai mu fita kada Allah ya fitar da mu shine akadna amurna min qablu wa wannan sai su juya baya wa hum farihun suna masu farin ciki kan abin da ya shafi yan uwansu musulmai suka ce shi suka fita da sun zo na gida kamar mun bai zai same su me yana ka da takalan fada ba an ce a zo na lafiya ba me yana ka da cewa sai ka tilasta wani za a yi kira hajji kada akhadna amruna min qabl haka suke cewa akhadna amruna min qabl kaga har yanzu din suna fahimtar wannan ayar haka la ikra fi din ma'ana kan ka tilasta mutane su yi addini to me yake nufi da la ikra fi din ana nufin la ikra fi din ma'ana da ƙarfi mutum baya shiga addini sai ta hanyar gamsuwa in mutum ya gamsu da shi a zuciya shi ke la ikraha fi din ma'ana da ƙarfi karka jawo mutum amma in ya shiga ciki yace ba zai sallah ba ka hore shi dole sai yayi yace ba zai zakka ba ka hore shi da Abu Bakar ya hore mutanen da suka ki yace ba zai bi kar Allah da manzon ba ka hore shi har sai ya bi doka kaga nan mura ko tilastarwa kenan dan me aka sa harji ga mutaliya dan me aka sa harji ga mazalafi duk ba dan tilastawa bane ba ba tursa sa bane ba kafin ka shiga ba za a tursa ka ba zabin ka ake so so ake ka samu gamsuwa li yahlika man halaka an bayyinatin wa ya yahya man hayya an bayyina dan da karfi ko da mutum yake maka ya yarda zuciya bai yarda ba kaga musulunci sa bai bayi. to da haka so ake ka gamsar da mutum da dalili shi ayar take nufi sun da cewa kada akhadna amrana min a yi mutu tuni mun riga mun yi ki shawaran mu mun riga al'amarin mu shine mu zauna gida wa yatawallu su ya baya wa hum farimun suna farin ciki da abin da ya sami yan uwansu musulmai قل لن يصيبنا إلا ما كتب Kun ka ce da su idan ka ji suna irin wancan magana ta su ka ce da su lan bana babu abin da zai same mu mu musulmi illa ma kataba Allah lana sai abin da Allah ya rubuta mana huwa maulana shi Allah shine mataimakin mu shine mai jibin lamarin mu wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun lalle ga Allah kadai ake bukatar mummune su dogara kar su dogara ga kowa inda duk duniya za ta yi muku bore ta sa muku takunkumin kare tattalin arzikin kasa idan Allah ya tsaya maka to sai ka fita inda duk duniya za ta ce kuma ta daure ma gindi ta ji ta gani sai ka yi arziki Allah ya ce baya yi da kai to kuma dole sai ka gare ba yanda za ka yi lan yusiba na illa ma kataballahu lana babu abin da ya same mu sai abin da Allah ya rubuta mana yanzu ka duba duk irin kaidin da ake wa musulunci shekara dubu nawa a shekara tun lokacin tun annabi na dare banu qurayza da banu nazir da banu qainuqa da munafikan cikin madina sun da ake cewa kallabu lakal umura shi da ake wa wahayi kenan suke kawo masa cikas ya za su yi zuwa musulunci sassabula annabi ya bar duniya lokacin halifancin sabon sai zo ya wuce har yanzu dai ba dinna wa musulunci kai ne ba kamar da Allah ce wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u har kwanan gobe ba dinawa wa musulunci kai ne ba ga ga ko musulmai suna ragwage amma har yanzu addinin yana nan da karfin sa har yanzu idan ka duba ga dukkan wanda zai rubutu akan addinai na duniya duk rashin adalcin su sai ya sa musulunci a ciki ko ya tashi na ɗaya ko na biyu amma bai yasa da yake musulunci shi ne addini na uku a duniya jini cewa musuluncin baya da waɗansu dauloli da suka tsaya da ƙarfin soja da suka tsaya da ƙarfin kwamfuta da suka tsaya da karfin kumbo suka ce sun kare shi irin yadda shi ɗaya addinin yake da daulolin da suka tsaya da kwamfuta da nukiliya suka ce sun yaɗa shi suke da kafofin yaɗa labarai wanda za su yaɗa manufofinsu yanzu a duk kasar nan ka kala ce gaba daya ina za ka nuna wata kasar watsa labarai guda daya ka ce tun daga alif ɗinta zuwa yawon ɗinta ta musulunci ce kawai an kafa ta wa musulunci hidima amma kana da muryar bukara a jos kana da gidaje da zama? kana da kashoshi na talabijin yanzu da suke lagos da waɗansu sassanni na kudancin ƙasar nan wanda domin ya ga wani addini ne da wanda ba na musulunci ba kuma har yanzu musulunci ne ke karin karfi akan wannan duk da baya da wata tsayayyar jarida ta abu a gani duk da baya da yin tsayayyar gidan rediyo na abu a gani a ce al'amarin ubangiji ne ke tun kuɗa shi gaba ubangiji ne ke tun da shi da karfinsa karfin da yake koye amma a yi kai ne an nuna ne kai ka ce ka biyo albasar ruwa sai toko kawai musulunci ke duk kai da su لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا wa الله Allah falyatawakkal mu'minun ga Allah kada ake bukatar mu'mine su dogara dogaro ga Allah a nan gurin ba na mu ɗauka cewa ba wanda zai iya tsere da mu daga kaidin abokanan adawa sai Allah amma wannan ba yana nufin mu yi lakwas mu aiki ba da gaban gangan jikin mu lalle sai mun yi aiki lalle sai mun yi aiki ɗaya zanto tubali ne na ginin harsashin addinin musulunci don bai dace ba ce kai ribar ka shi ne kana cikin yan kallo ya ka zaka ce kana fagen da ta ake yi Allah zai قل هل تربصون بنا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل كسيدسوا وتسوتا رمنا بكي كسيدسوا هل تربصون بنا babu ba abin da kuke jira mana ba abin da kuke mana dako ya same mu illa ihdal yayi sai daya daga cikin kyawawan al'amurra guda biyu al'amari farko mai kyau shine shahada wannan abu ne mai kyau shine kuke da kullun kalmin mu in mun ga musu wani yaki ba hasara ba to ba shahada ce wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun wannan dacewa ne muka yi da shahada duk shahidi kafin jininsa ya fara shiga a kasa dugo na farko na jinin sa ubangiji ya gafarta musu zunuban da ya a baya sai dai ba shi ana bai ba shi duk shahidi wannan shi ne abin da ya samu ko wannan kuma asara ko ko riba ce duk shahidi zai tashi ranar tashi kiyama launin jini ne a jikinsa amma kuma kalcin turare shi allaunu launin dan warri hurihun misk kama akbar bizalika mustafa sallallahu alaihi wasallam duk shahidi yana da daraja guda ɗari da biyu da cikin hadisin muslim tsakanin kowace daraja da yar uwarta kama baina samai wal ardi kamar tsakanin sama da ƙasa wai dai ne fa ya hawa ɗari tsakanin benen farko da hawa na biyu kamar tsakanin sama da ƙasa faɗin sa da na tafiya duk shahidi yana da wannan to kaga wannan ayyuka ne mai kyau idan husnain kenan na biyu kuma in ma mu yi shahada muka kuma za mu yi nasara mu dawo gida lafiya ga nasara ga ba dukkan su ababe ne masu kyau ta ko ina babu tantaro a cikin lamarin mai yaki a cikin lamarin mai jihadi kai dai abin da ake so zuciyar ubangiji ya leka ta ya ga cewa dai shi ka fita yaki kana yi dan ɗaukar kalmar sa ba don kare wani ba ba don kare wasu ba sai dan ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala da bayar da kariya ga daular ta musulunci wannan kawai ake bukata sai ya kasance babu hasara cikin al'amuran ka in ka dawo lafiya ba hasara in ma ka mutu a can duk babu hasara hal tarabbasuna bina sin kuna ba abin da kuke mana dako illa ihdal husnayn sai dai daga cikin kyawawan al'amura guda biyu wa nahnu natarabbasu bikum mu ko abin da muke muku dako muke jinkirin ya same ku an yusibakum Allah bi azabin min indihi shine Allah ya haukar muku da wata azaba ta musamman daga gare ambaliyar ruwa ta zo ko ya kasance an yi girgizar ƙasa, ko ya kasance a umarci mala'ika ya kifar da garin gaba daya ko ya kasance ubangiji ya jarrabe ku da kamfan ruwan sama da fari ko ya kasance ubangiji ya jarrabe ku da duwatsu da za su rinka muku aman wuta duk Allah ya jarrabe su da irin wannan murabi yanzu ba a wata ɗaya ko wata biyu sai ka ji an yi guguwa a can an yi guguwa a can ubangiji na jarrabar su da eh, jarraba irin wannan ko a ce an yi gobarar daji yan kashe gobara kan kasa ta sama daga helicopter ana zubo chemical domin a kashe wutar ta mutuwa daga kasa ana ba ruwa ta mutuwa an kuma Allah bi azabin min yake kenan ubangiji ne so da yake su da azaba dan yana musu kiyawar har yanzu sun kasa fahimta a tashi a ce jirgi ya nufi jirgi ya zo ko ramunci biyar ya sauka a ce ya faɗi duk waɗannan musibu ne da Allah ke jarraba dan adam dan yana masa gajiyawarsa au bi aidina ko kuma ubangiji ya jarrabe ku da wata azaba daga hannunmu ya kasance ya sa mu yaƙe ku mu yi muku laga laga da haka fatarabbasu ku yi dako ku gani abin da kuke mana dako inna ma'akum mutarabbisun mu ma muna tare da ku muna yi muku dako a ga mu da ku wane ne wanda yake mai tabewa ko wani ne wanda yake mai sirri ba جلد قل أنفقوا طوعا أو حرما لن يتقبل منكم إنهم كنتم قوما فاسقين kun ka ce da su an su ko tau'an aukar ha ku ciyar da dukiyarku tau'an ta hanyar yin sa'a aukar ha ko ta hanyar an ci da saku lan yi taqabbala minkum karshe dai ba za a karba muku ba in ba kun ciyar da ita innakum kuntum qauman fasiqin lalle ku kun kasance mutane ne fasikai wannan da muna tsaya ake waɗanda suka ke fita yaki cewa dukiya ne ku kashe ta da san rai ko ba da zafin rai ba duk a banza tun da bai ba dan Allah kuka yi ba a ba za a karɓa ba inda kun kuntum qawman fasiki don ku kun kasance mutane ne fasikai ya Allah ma an minhum illa annahum kafaru ya hana su an tuqbala minhum nafaqatuhum a karfi dukiyoyin da suka ciyar suka kashe ba abin da ya hana a karɓi dukiyoyinsu a ba su lada illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi sai dan kasancewar su sun kasance sun kafirce da Allah sun kafirce wa manzon sallallahu alaihi wa sallam to wannan kuwa ba za a karɓi dukiyoyinsu ba kenan inda za ka siyar da fanta ba sama shi ne dukiyar da bawa da kuke da yawa ya kasance ba ka da imani ubangiji ba zai karɓi komai ba a kai ba abin da za ka samu ba ka da ladan komai kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Aisha riwayar imamu Muslim Aisha take tambayar Annabi dangane da Abdullahi bin Judu'an take cewa Abdullahi Judu'an mutum ne wanda ya rayu a Makka yasilu rahim wa yut'imu al-miskin mutum ne mai sadar da zumunci a cikin tarihin mutanen makka yana cikin mutanen da suka fi kowa sadar zumunci wa yut'imu al-miskin sannan mutum ne mai ciyar da miskinai dukiyarsa gaba daya tun lokacin jahiliya kafin a turo annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ayan fa'uhu zalika ya rasulullah shin wannan abin zai amfanar da shi gaban Allah tare da zumuncin da yake yi da shi da zuciya da yake ga miskinai sai annabi ke cewa la li'annahu lam yaqul yawman rabbi zirni qati'ati yawmati annabi ce ba abin da zai samu domin babu wata rana da aka taba jin yayi istighfari ya tuba daga abin da yake cikin kafirci ya shiga musulunci da haka duk abin da yake ya kira iska وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله duk abin da kafirai za su yi da sunan taimako da sunan bayar da agaji kungiyoyin bayar da agaji duk a iska tun da ba ba su da imani Allah ko ba zai karɓa ba mutum ya imani man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun dole sai da imani fa ulaika kana sa'yuhum mashkura da haka sai da imani to amma ya za yi da wannan akwai hadisi kuma cikin sahihin muslim hakim ibn hizam ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya ma'aikin Allah ne ne na kasance a lokacin jahiliya ina aiwatar da kaza ina aiwatar da kaza ya faɗa ayyukan da yake na alheri yanzu kuma gashi ya musulunta menene matsayina sai annabi ce aslamta alama aslamta aslamta ala ma aslafta ka riga musulunta akan abin da ka gabatar sun ba wato sai wannan hadisi yake bayar da mana a zahiri kamar cewa ayyukan tun da yi na lokacin jahiliya yanzu haka tun da ya musulunta zai samu ladan su to idan ya kasance wannan shi ne yaya za a yi da hadisin Aisha na tazo wanda ya shafi Abdullah ibn Zubair na haka sai wannan malamai suka ce zarurin hadisin yana nuna kamar an yaga masa abin da ya da wanda kuma hadisin ba haka yake nufi ba abin da hadisi yake nufi ayyukan can da kai na lokacin jahiliya kake tambaya game da su yanzu ka musulunta har yanzu ɗabi'ar ka ta kyawawan hali lokacin jahiliya da ka shigo musulunci ba ta canja ba ci gaba ta yi shine azlamta ala ma aslafta ma'ana musuluncin ka ya gina ne akan irin abin da ka gabatar da har yanzu ɗabi'ar ka kuma ba ta canza ba a lokacin jahiliya kana ciyarwa yanzu ma kana ciyarwa don haka za ka samu ladan ne yanzu ko da ka rasa wancan da shine abin da hadisi yake nunawa musamman yawan kurkubi ya kara sirri yake cewa dan shi wannan bawan Allah ya kiyo bin Hizam ya rayu shekara ɗaya ɗaya har ɗari da ashirin a duniya shekara sittin a jahiliya a cikin rayuwar bautar gunki da magudanci shekara sittin a cikin musulunci a lokacin jahiliya tarihi ya nuna ya yantar da bayi ɗaya har guda ɗari ya sai bawa da kusan ce na yantar da har mutum ɗari ya bayar da abin hawa da kumi daidai har guda ɗari to da ya musulunta ba sai da ya sake yantar da bayi ɗari ya kuma bayar da abin hawa guda ɗari shi yasa annabi ce ka ka akan abin da kai da ma'ana irin abin da kai da lokacin da ya yanzu da ka musulunta kuma sai da ka sake maimaita sa ba wai yana nufin ayyukan ka na jahiliya kuma da kai wanda kake cikin kafirci za a baka lada ba haka annabi ke ba sallallahu alaihi wasallam da haka dai ma'ana sai daga cikin sarfan karban aiki na mutum shi ne ya kasance wato ya yi imani da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya hana a karɓe sadakar su ko ce da dukiyar su sai dan sun kafar cewa Allah da manzonsa wala ya'tuna salata illa wa hum kusala kuma ba sa zuwa sallah illa wa hum kusala sai suna kafalan lu ma'ana ba sa yin kakan ta. ko kuma duk wata kasala ba ta kama sai an ce za a yi sallah in ana zaune ana hira ko ana lido ko ana karta ko ana kallon ɗaya daga cikin kamutan zamani kamar talabijin ko bidiyo kafin sai mutum ya ji ba ya so ya da zara an ce hayya ala sala a masallaci sai da take ci ya kan masa duk ya ga la yakuna salatu illa wa hum tusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun kuma ba sa ciyar da dukiyarsu illa wa hum karihun fa sai suna masu ki da rowa kai ba sa san su bayar kuma an tilasta su karfi suke bayarwa wannan duk sifofin su ne Allah ke ambata wa Allah ya fara إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم Allah madaukake ce da annabin sa fala tu jibuka amwaluhum kar dukiyoyin su su burge ka wala auladuhum ko yawan ƴaƴan su duk wannan ba shi ke nuna Allah ya yarda da mutum ba dan Allah ya baka dukiya ko ya baka ƴaƴa ba shi ne alama na ya yarda da kai ba walid ibn al-mughira an ba shi dukiya kuma an ba shi kana amma duk da haka kuma kafiri ne Allah ya ɗaukakin sarki ya ba da labarin cikin sotar mudassir zarni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda dukiya mai yalwa mai fadiya ka bashi wa banina juhuda ga 'ya'ya manya wanda ba zartar da wata shawara sai suna nan a cikin garin makka wa mahaddu lahu tamhida Allah na shin musu dukiya iyakacin shin fadawa summa wa nabi tare da kuma yake bukatun tsari tun da dan adam baya gajiya kamar da annabi ke da za a cika wadi guda biyu manya-manyan ramuka guda biyu da zinariya a ba dan adam da ya ce kai ina ma dai sun kai uku aka da biyar lalan lalan take ma yanzu fa inda sura abin da dan adam zai gamsu da shi ne kasan kabari in ta shiga bakin To to anan ne zai gamsu amma in zai mutu kuma sai ya miƙe hannun ya ce kun gana ka ba abin da na cika buri na ake haka ne haka wani da yake wa ke cewa wa bi qabdi kaffi inda wiladatin دليل على الامر الذي هو جامع وفي بسطها عند الممات علامة على فانظروني قد خرجت بلا شيء. يعني يعني في بلا تعزيز زي في كتابك النص دليل على الامر الذي هو جامع. wannan dalili ne na burinsa ina da kaza ina da adanda kaza zan yi kaza wa fi basfiha inda al-mamati alamatu yayin da zai zo kuma sai ne ke kafin hannun haka kamar yana cewa mutane ala fanzuru ne kad karatu bila kai ku kalle ni na fita ba tare da komai ba ku kalle ni na fita haka nan da komai ba buri na bai gama cika ba ba zai mutuwa ba a za su mutuwa ba ya zanto kana biyayya ga Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam saboda haka yawan dukiya ko yawan ya ba cikin Allah ya yarda da mutum ba inna ma yuridu Allah li yu'azzibahum biha fil hayati dunya sanne ubangiji yana so ya yi musu azaba biha a sanadiyar wannan dukiyoyi fil hayati dunya a nan a rayuwar duniya wa tazhaqa anfusuhum kuma ubangiji ya wato rayukan su fita daga jikinsu wa hum kafirun alhali suna masu kafircewa Allah ko masu bijire masa hasan da basri yake cewa inna ma yuridu ya li yu'azzibahum biha Allah na san ya mutu azaba da wannan dukiyoyin nasu ma'ana ciyar da dukiya kowane kobo da za su kace zafi suke ji ba su damuwa suke kai ka ce wani bangare da namun jikin su suka yanka lokacin da suke kace kowane sisin kobo bayan ko ga dukiya to wanda shine azabar da Allah ke musu ga dukiya amma ba huta ba an sa ta zaune an sa ta ko kuma ya zanto cewa dukiya da makon ya gadar da shi ne yake gadon da mutum baya iya barci sai an ce a sulatu khairu mai nawm a kowane lokaci mutum ya yi doguwar katanga ya su masu gadi ya tayar da kai da bindiga ya yi menene amma duk da haka baya iya barci sai illa da nan ungo ya ce a sulatu khairu mai nawm to ya san yan wata musulmi sun fito kenan lokacin barcin sa ya yi da haka zai kwanta zuwa kashi mutum sha daya ko ka zo takwas ba za ka gan shi ba ka zo goma ba za ka gan shi ba saboda ya kwana yana da rura kar yan fashi zo kar wani zo ya raba su dukiyarsa ba kwanciyar hankali sai sha daya sai sha biyu mutum zai tashi ga damuwa bai san menene ke damun ba cikin rayuwarsa daga dukiya ba huta ba da haka da ma za a zo lokacin da wani Allah ba su dukiya yana ta faɗa yin kai talaka ta fi su kwanciyar hankali ka yi hira wata har ƙarfe ɗaya ka je wurin mai shayi ka zauna har ya tashi ka tafi wurin mai balan ka zauna har ya tashi hankalin ka kwance amma ƙarfe tara ba zai iya fita unguwa ba ko mutuwa ba ko mutuwa ba zai iya zuwa a ba